بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والجرائد والإذن والكتاب والحكم والكبار والتهريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو ذلك وقال ابن التوحيد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكذلك قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا بشر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا على أهل الأقوال في هذه الآية وقال في الإرادة الدينية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ليبين لكم ويحيي سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليكبركم وليتم نعمته عليكم في الإرادة الكونية ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال ومن يريد الله أن يهديه ويحفظ له الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره بيتا حرجا كأنما يتبعد في السماء وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم ذكري إن أردت أن أنفع إن كان الله يريد أن يجزيكم وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون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 masallacin modibo da ke nan jihar katsina a kofar kaura a wannan yammaci na ranar talata yau naunin ga wata yau sha tara a wannan yammaci na ranar talata sha tara ga zulhijja hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da tara wanda kuma shi ya yi daidai da nawa sha shida ga watan sha biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tabbatar iraqiya fil a'malin kalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaikhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana 728 kuma wannan shi da darasin mu na nawa na goma sha takwas ko a jerin gwanan kuma karatu cikin mu wannan shi da na shi da na da biyu idan ba a mance ba shekul islam ibn tauriya ya koro magana akan abin da ya shafi al'irada da abin da ya shafi almashi'a kalmomi guda biyu waɗanda suke tagwayen juna ne ta fuskar ma'ana al'irada abin da Allah ya nufa da Allah ya so aukuwarsa waɗannan kalmomi guda biyu al'irada almashi'a suna da alaƙa da abin da ake kira ake kira kaddara kuma abin da ya shafi kaddara rukuni ne daga cikin rukunnan imani guda shida wanda mutum baya zama mumini baya zama wato imanin sun zama ya cika sai ya yarda da kaddara kamar yadda ya tabbata a ayoyi na alkur'ani kuma yadda ya zo a hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to sha'anin kaddara din nan abu ne wanda yake bukatar mumini har kullum ya nutsu ya yi karatun ta nutsu ya tattala hankalinsa guri guda domin ya fahimci abin da ake nufi da kaddara idan ba haka ba kuwa to zai samu kansa cikin wawace kirari na halaka wannan ta sa ibn tafiya a gurare da dama cikin littattafansa yake bayani akan wannan jigo mai matukar muhimmanci ga imanin mumini shi ne jigon da yake da alaƙa da kaddara yake cewa Allah madaukakin sarki kan bayyana fi kitabihi fi kulli wahidatin min al-kalimati قد بين في كتابه في كل واحدة من wal والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحرير ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية كما يجب أن فتاة أول درس دي دي قبات وما درس من الشيء سواء أقول إرادة كونية أقول إرادة شرعية أقول المشيئة كونية أقول المشيئة شرعية to wannan kalma ta albashi'a ko kalma ta al'irada takan zo a cikin Alƙur'ani da lafuzza daban-daban wannan ma'anar sukan kan zo da lafuzza daban-daban a cikin Alƙur'ani, wanda kuma a dunkule suna nuna abu guda ne shi ne kaddara takan zo da lafazin kalimat takan zo da lafazin al'amru wato umarni takan zo da lafazin al'irada Shi ne nufi takan zo da lafazin al shi ne izini haka nan takan zo da lafazin al shi ne rubutawa al-kitab bi ma'ana al-kitaba masdar ne na kataba yaktubu kitaban aw kitabatan don masdar ne na kataba takan zo da lafazin al-hukmu wato hukunci haka nan tana zuwa da lafazin alqada'u shi ma yana nufin zartar da wani hukunci haka nan al haramtawa wani lahu zalika da ire-iren wannan to duk waɗannan kalmomi idan suka zo alqur'ani akwai inda za su zo ana nufin abinda Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi ya umarce ka da shi ko kuma ya hane ka gabarinsa ko ya hukunta maka aikata shi ko ya haramta maka aikata shi abinda ya dace da abinda Allah ya yarda da shi yake son shi ya dace da umarni na shari'a Haka nan, waɗannan kalmomi sukan zo da ma'anar abinda ubangiji ya hukunta ya dace da mashi a ta auku sawa'un abin nan yana da ta'alluki da abin da ubangiji yake so ko ba ya da alaka da abin da ubangiji yake so ta yi ya zama abin nan ubangiji yana son shi ya auku ko kuma ubangiji ya ki abin ta fuskar wa abin ba yarje masa ba amma kuma ya yarda da aukuwarsa ya so aukuwar abin to wannan shi ne kashe-kashen irada ko ka ce alƙaba ko ka ce alhukum ko ka ce al'izin ko ka ce alkalimat ko ka ce al-tahrim akan samu al-shar'i akan samu kuma alkauni wato abin da yake na shari'a akan kuma samu abin da yake aukuwa ba wanda shari'a ta yarda da shi ba amma kuma bai auku ba sai da ubangiji ya ga damar aukuwarsa kowane mumini ya san cewa a fadin mulkin ubangiji saka wanda kuma babu wani abin da yake fita daga karkashin mulkinsa a fadin mulkinsa kaka babu wani abin da yake aukuwa ba tare da mashi'arsa ba dukkan wani motsi ko rashin motsin yana aukuwa ne da mashi'a ta ubangiji da ganin daman ubangiji ma a kana wa malam ya sha lam ya kun taron nan namu ubangiji shi ya so ya wakana a bisa wannan tsarin da ya ke gani da bai ga dama ba ba zai wakana ba haka maganganun da za mu faɗa ubangiji shi ya so mu faɗe su ya ga dama mu faɗe su bisa wannan salo da bai ga dama ba ba za su faɗa haka ba ka yadda dukkan wani abin da kake gani yana wakana a doron kasa ubangiji ne ya ga dama ya auku kamar yadda ka gan shi ya auku da ubangiji bai so ba ba zai auku ba don haka mashi'ar ubangiji tana da alaƙa da abubuwan da suka auku abinda bai auku ba baya shiga ƙarƙashin mashi'a amma zai iya shiga ƙarƙashin kudura akwai inda mashi'a da kudura suke haɗuwa, akwai inda suke rabuwa idan muka ce almashi'atun nafiza abinda ubangiji ya ga damar aukuwarsa dole ya auku wanda shine abinda ake nufi da almashi'atun nafiza akwai alkudratu shamila kudura ta ubangiji da ta gabe komai da komai babu wani abin da yake fita daga karkashin kudura iyawa ta ubangiji ko menene da ta gani ubangiji zai iya yin ta ala kulli shay'in qadir mai iko ne da kudura ne akan ya aiwata kowane irin abu almashi'a annafira tana da alaƙa da abin da ya wakana ko kuma zai wakana تتعلق بما كان وما سيكون abin da ya wakala ya riga ya wuce kasan jiya litinin abu kaza da kaza da kaza sun taru. wannan shine ma kana abin da ya riga ya kasance mashewar ubangiji ta yana da alaka da wannan ma ta ya kunu abin da zai zo nan gaba wanda yanzu bai kasance ba amma nan gaba zai wakana kamar abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana na ashiratu sa'a hudowar rana daga yamma abin da ya shafi dujal abin da ya shafi mahadi abin da ya shafi ya'juju wa ma'juju wa dabba aljassasa duk waɗannan abubuwa ne wanda allati satakunu mashi'ar ubangiji tana da alaka da wannan kudurar ubangiji kuma tana da alaka bima lam yakun wa la yakun abinda bai kasance ba kuma ba zai kasance ba a nan kudurar ubangiji tana da alaka da wannan amma a mashi'a ba ta da alaka da wannan menene ma lam yakun wa la yakun misalin sa kamar abinda Allah madaukakin sarki yake gaya mana wa qalu ya laitana nuraddu ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أو متى lokacin da suka ga wuta suka ga azabar Allah za su ya ubangiji ya kai can mu ina ma a dawo da mu duniya ba za mu karyata ayoyin ubangiji ba mu kasance daga cikin muminai wannan magana da suka faɗa ta cewa bayan sun ga azaba ubangiji ya sake yi da su su dawo duniya zai su gyara aikinsu. su abu ne wanda lam kun wa la ba zai kasance ba kuma zai kasance ba babu wanda ya mutu aka dawo da shi don ya gyara aikinsa kuma ba zai kasance ba bayan alkiyama ta tashi a dawo da mutane duniya kuma domin su yi gyara babu wannan kaga wannan babu mashi'a a cikinsa domin mashi'a shi ne abin da ya faru an gane ko abin da ya faru amma a kudurar ubangiji tana da alaƙa da wannan abin da bai faru din ba in ubangiji ya so ya dawo da su zai iya ko ba zai iya zai iya kaga abin bai kasance ba amma kudurar ubangiji tana da alaƙa da wannan domin in ya ga dama din zai iya amma sai bai yi ba an gane ku to wannan kudurar ubangiji tana da faɗi za ka iya shigar da ko ne karkashin kudurar ubangiji na ubangiji ya ga dama ya yi kaza zai yi domin babu abin da yake gagarar ubangiji amma kuma ba tilas ba ne don abin da ubangiji zai iya yi ya yi shi idan ya yi abin to ya shiga karkashin almashi a tunna ina fatan an bambanta tsakanin almashi'atul lafila da kuma almi alqudratu shamila yau karatu ake yi ba taki ba don haka na kawo wasu za su yi gyangyaɗi amma dai dole ne sai ana taɓa nan ana taɓa nan wani lokaci in cajin sun zai zo a caza wani lokacin karatu ya zo a yi karatu ko don abin da muka biyo ta kansu shi muke faɗa ina so ne ku fahimci abin da ibnu taymiya yake so ya ba labar ta mana ana abin da yasa ibnu taymiya yake waɗannan maganganu domin akwai wasu ƙungiyoyi guda biyu waɗanda suka karkace hanya suka tafi layi dangane da kaddara ta ubangiji akwai waɗanda suke kore wa ubangiji kaddara nufatul qadari wanda suke cewa ba a jingina wa ubangiji halittar abubuwa da suke ayyuka na bayi ba a jingina wa ubangiji kanku a ɓalin ibad abinda duk kai na alheri kai ka kirar wa kanka wannan abun babu hannun ubangiji a ciki abinda kai na jarri kai ka kirar wa kanka wannan abun babu halin ubangiji a ciki waɗannan su ake kira alƙadariya domin sun kore wa ubangiji kaddara sun jingina kaddara zuwa ga kansu an gane ku sun jingira kaddara zuwa ga kansu su kansu su ne suka kaddara wa kansu ba ubangiji ne kaddara musu ba don haka in sun yi abu a bisa a su wajibi ne wajibi ne dole ne dole ne dole ne ubangiji ya saka musu akan wani domin kokarin su ne babu hannunsa waɗanda su ne motsa jila don motsa jila kadariya ne shi a wannan hanyar suke a wannan layin suke shi'a shi'a mu'tazila ne a aqidar bayan aqidar su ta shi'a kuma bayan haka kuma mu'tazila ne wanda yake yana shi'a bai sani bai sani aqidar shi'a aqidar shi ta mu'tazila al-qadariyya sai ka zaga minhajus sunna cike yake da rabbi akan al-qadariyya domin shi'a sun kwashi wannan wannan wannan kazantar sannan bangare na biyu akwai wata ita kuma kungiyar daban waɗanda su kuma ake ci da su aljabiriya waɗanda su kuma gaba ɗaya suke kore wa ɗan adam dukkan wani katabus suke tattara al'amarin gaba ɗaya suke na ubangiji ne dukkan wani motsi tashin ɗan adam to baya da katabus a ciki baya da baya da ikhtiyar baya da irada sai yadda aka jujjuya shi suna misalin ɗan adam da ainihin ganyen da yake jikin reshen bishiya iska na kaɗa shi ta kaɗa shi yamma ta kaɗa shi gabas ta kaɗa shi kudu da arewa da ke yadda kasancewa wannan ganye bai da kataɓu inda duk kaga yana kaɗawa iskar da ke kaɗawa nan ita ce ke kaɗa shi in ta sake da rashin shi ma dole zai sake to haka ɗan adam yake don haka idan ya yi ɗa'a ubangiji ne ya sa shi a kan wannan ya turka ta shi yi sa'a idan ya yi ma'asiya ubangiji ne ya turka ta shi ya yi ma'asiya ta to wannan bangare guda ta ga su ma sun bata domin ubangiji ya ba wa ɗan adam wani nau'i na yin zaɓen hanyar jikin da ya kore masa hankali yana iya gane abin da yake daidai da abin da ba daidai ba idan ubangiji ya halitta abubuwan biyu ya halitta alkhairi ya halitta sharri to ubangiji ya ba wa dan adam dama saboda guzurin hankalin da ya bashi zai iya tantance abu kaza mai kyau ne bara'i abu kaza mara kyau ne in bar shi idan adam ya zaɓi mai kyau ya samu sakamako mai kyau a gurin ubangiji yayin da kuma ya ɗauki mara kyau to ya ga sakamako mara kyau a gurin ubangiji Allah ya shi wannan jabriya sun kauce ma wannan layin gaba daya sai suka jingina wa ubangiji dukkan wani abin da yake faruwa su kuma kadariya domin su raddu kai saboda reaction na wancan barkewar su kuma sai suka ce a'a duk dan adam shi ke komai na shi babu babu hannun ubangiji ahlus sunna sai suka zama alwasat domin haka ko da yaushe gaskiya take tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata ba ka nan tare da kadariya su kone kaddara gaba daya ba kuma ka tare da jabriya waɗanda su kuma gaba daya suke cewa dan adam ba shi da katabus suke cewa ubangiji shine ya halicci af'alul ibad gaba daya duk ayyukan da bawa zai yi ubangiji shine khaliqu af'alihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ubangiji shi yake nuna wa dan adam gaskiya ya nuna masa abin da yake kishiyar gaskiya ya ba shi damar gadi shi ne wa da nahu da jidai da ubangiji ya faɗa illa da nahu sabila in ma shakira ko in ba kafura ubangiji ya ba wa dan adam wannan masaha din a gefe guda kuma ubangiji ya kaɗaita da ƙudurarsa da ikonsa ta yadda babu wani abu da ɗan adam kuma zai yi da zai fita daga cikin kular ubangiji ko ikonsa ko asa to wannan shi ne bambanci tsakanin aƙidar da shi ta yi yake so a gane da wancan aƙida ta jabriya da kuma aƙida ta alƙadariya akwai wani zai ce to kamar ash'ariya a mazhabar da ake cewa ita ce mazhabar aƙida tamu duk da cewa mu mazhabar sunna ita ce mazhabar aqidan to amma akwai da ta abu a sha'ira ne to su a wanda bangare suke bangaren jabriya suke ko bangaren kadariya suke babu shakka a sha'ira ba sa bangaren kadariya amma kuma sun fi karkata zuwa ga bangaren jabriya domin yadda suke suranta kakafis ɗin ɗan adam tare da kaddara ta ubangiji in ka tsaya ka kalli abin da nutsuwa sai ka ga cewa ai suna kore wa dan adam ne dukkan wani katabin don haka gaba da aqida su zaka koma ka hade da aqida jabriya wanda suna cewa misalin dan adam wajen ayyukansa wato kamar mutum ne mai shanyayyen hannu hanyar tafi duk shanyayyu ne kuma ragu sai a kawo wani katar dutse falalar dutse sai a ce da shi ya daga sai a samu wani jirgin garjin zargin shi ƙasƙarfa sai a ce ya taimaka mata idan aka ga dutsen nan ya ɗagu ya ya ɗaga fi ta biyu nan aka mai shi amma a tura a hoto ba za a ɗan hoton su a baka wannan mai shayayyen hannu ya saki hannunsa haka wasu ya sai ka ɗauka a tare suka ɗaga amma ga wanda ya san cewa ai wannan hannayensa gaba ɗaya ba ta aiki wancan kuma shi ne zuri shoshen ƙatulu ƙarfa zai cewa a wannan aiki ya ɗaga ba wannan ba to suka ce haka haka al'amarin yake ita ce in kana karanta littattafan aƙida na shari'a za ka ga mas'alar da suke kira mas'alatul kas to suna nufin wannan mas'ala din to kaga ala hakika kaga dan adam a nan. tilasta shi aka yi ba shi ya abin ba saura ga an koma ga jabiriyanci to amma dai duk da haka suna cewa la ya ba'u fi mulki lahi illa ma sha sun fi mu'tazilawa da su kuma suke cewa abu na iya faruwa a cikin mulkin Allah ko bai ko bai yadda ba domin aqidar qadariyya abin da kake karantarwa kenan shi da su bin magana ya ta'u fi mulkin lahi ma la ya sha akwai abin da ake kai cewa wata rana abu ishaq al-isra'ili ɗaya daga cikin malamai manya ya shiga fadar wani basaraki da ake kiran shi a sahib ibn abbas daga cikin sarakunan daular abbasiya a sahib ibn abbas ba mutazili ne sai ya samu ɗaya daga cikin mu'tazilawa wani da ake kira alqadi abdul jabbar alhamazani ba mu ta zile ne shi ba ɗaya daga cikin malaman su ya same shi a fadar abu na shigowa sai ba mu ta zile nan da ya gan shi wannan malamin sai ya masa wani shagobi sai ya ce subhana man tanazzaha anil fahsha bai ya tabbata ga wanda ya tsarkaka daga alfasha wata ba ku gane abin da yake nufi ba amma shi malam ya gane abu ishaq israili ya fahimci shagugan da yake ba sai kuma shi sai an samu ka nan take yake subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma abin da yake nufi da subhana man talazzaha 'ala fahsha domin sun ce ba ba aikin da kake yi ba hannun ubangiji a ciki suka ce saboda zina ai alfasha ce misali sata alfasha ce luwaɗi alfasha ce ya za a ce ubangiji shi ya halitta maka wannan abu ya tsarkaka daga alfasha haka kai ka halitta wa kanka kai ka kirkira wa kanka yau da haka yi ce subhana man talazza an alfasha yana korewa ubangiji halittar ayyukan bayi domin yana ga cikin ayyukan bayi akwai alfasha ubangiji ya tsarkaka daga alfasha kun ga ya koma da shi ya koma zuwa ga aqidar qadar qadar ko qadariyya to da ya fahimci haka shi sai ya nuna masa ya gane shagugan da yake masa sai shi kuma yace hana malla ya yaqa'u fi mulkihi illa ma ya sha. ya ba shi ansa ko bai ba shi ba sarki ya tabbata ga wanda babu wani abin da yake wakana a cikin mulkin na sai abin da yake kenan ko ɓarawo ne ya sata da ubangiji bai ga dama ba sata ba za ta yi ba mazalacin da ya zura da ubangiji bai ga dama ba bai isa ya tilasta wa ubangiji wani abu ya faru a mulkin sa wanda bai so ba da ya faɗa ka sai shi alƙali abdul jabbar sai ya ce da shi a yuridu rabbuna an yu'sa ubangijin muke dan yana nufin a saba masa sai shi kuma ya ba shi ansa yake a yaka'u a yi usa rabbuna qahra akan saba wa ubangijinmu ko da tafin karfi wato ko kaso Allah ko sai lai kaza akan yi wa Allah wannan ba a yi in ka ce ayuri da ayuri da rabbuna an yu'fa to hal yaqa'u aw hal taqa'u al-ma'siyati qahran ala rabbina la da ya faɗa masa haka sai ya sake ce masa idza mana lil huda wa qada alayya bil rida bil rada ahsana ilayya am asa wato idan ya hana ni in shiryu in ji shi ba mutum yace idan Allah ya hana ni in shiryu ya hukunta mun in halaka ya kautata mun ne ko ya hudu na mu wato yana so ya ce masa in ka ce fatacce yana bacewa ne da hukuncin Allah kenan ubangiji ya bude na masa kenan shi ne idza mana'ani rabbi alhuda wa qada alayya dirrada ahsana ilayya am ata sai shi wannan malamin sai ya ce da shi in kana mana'aka ma huwa laka faqad ata وإن كان منعك ما هو له فإنه مختص بفضله ورحمته in ya hana ka ne abin da yake haƙƙinka abin da yake naka ne mulkinka ne to anan ne zaka ce ya ya muna da ya bakanta maka abin da naka ne ya hana ka shiriya ta ubangiji ce zaka in ya ga dama ya baka kada a kyauta maka dan ya hana ka baka cewa ya mura da maka kayan ne idan har na shi ne kuma bai baka ba to shi ke da falalarsa yana ba da ita ga wanda ya so daga nan taro ya watse aka fahimci cewa an yi ansar da babu wata bayansa kuma saboda haka malamai suke fayyace babin domin kada a fada cikin ruɗu na kadariya kada kuma mutum ya fada cikin ruɗu na jabariya domin alal hakika yawanci jahilai waɗanda ba su san Allah ba ba su san menene kaddara ba sukan tsinci kansu a cikin irin wannan ruɗun ba su san sun fada kaga mutum yana ta tabbata ata in ka taɓo shi sai ya ce da ka taɓo shi sai ke kaddara ma'ana ubangiji ne ya tilasta musu zama haka lokacin da ya ga dama zan daina kaga ya koma bangaren jabariya ko kuma mutum ya koma mazabar karuna inda ba tuwo ala ilmin indi ai dole wannan faɗi tashi da nake yi a ce kaza kaza ba zai yiwu ba a ina ai ba zai yiwu ba ka duba ka irin shige da fitin da muka yi muka hana ido bacci kuma a ce baraka haka ana yana jingina wa kansu shi kuma kaddarar kaga ko ba kadariya bai sani to domin a a fayyace maka don kar ka fada cikin wancan wawar cikin rami na halaka kar ka fada kuma cikin wancan Allah maka hanyar cutar shi ya sa malamai su suke kasa irada din ko kaddara ko kaza ko hukunci zuwa biyu sai akwai wanda yake shar'i akwai wanda yake kauye duk abin da aka ce kaba ne ko irada ce ko bashi'a ce ko kadar ne shar'i ana nufin abin da ubangiji ya shar'anta a littafinsa ya aiko annabinsa da shi ya yi umarni da aikata shi ya ce yana son wannan abin ko ya hana aikata wannan abin yake baya son ka aikata shi wannan shi ake kira irada shar'iyya irada kauniya kuma shine abin da ya wakana a duniya ta rabbani abinda duk ka gan shi ya wakana shi ne irada kauniya abin nan zai yiwu Allah yana san faruwar abin ta fuskar mahabba ta fuskar rida ya yarje da abin ya amince da shi yana san abin to kaga irada kauniya shar'iyya zai yiwu abin da ya wakana ubangiji yana kin abin ya tsana abin to kaga nan in ya wakala irada ce kauniya amma ba shar'iya. don haka akwai inda irada kauniya da shar'iya suke haduwa akwai inda irada shar'iya kawai ake samu ba kauniya akwai inda ake samu kauniya ba shar'iya. akwai inda ake rasa duka bayanan da zai a baya duk za su warware wannan kuma na taɓa musu misali تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن الذي مات على إيمانه تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن الذي مات على إيمانه دم مؤمن اللي يموت أكن إيمان الله إرادة جنجدا بيتم هذا ثم تهدم an samu irada shari'iyya saboda imani yana daga cikin abin da ubangiji ya nufi bawa da shi ya yi shi kaga iradar tafiyar kenan sannan yayi har ya mutu akan imanin imaninsa kaga kauniyar kenan ko kaga istama'at al-iradatan fi iman al-mu'min wa tanfarid al-iradatu al-kawniyya fi kufr al-kafiri ko kafircin kafiri alladhi mata ala kufri anan irada ce kauniyya zallanta amma ba tafiya kafiri ne ya kafirta ya mutu yana kafiri wannan kafircin nasa bai wakala cikin mulkin ubangiji ba sai da ganin damansa amma kuma kafircin ubangiji bai yarda da shi ba kaga anan irada kauniya ta samu domin ya kafirta ya mutu akan kafirci amma shari'a ba ta samu ba domin ubangiji ba ya san kafirci an gane ku kaga anan tamfaridul iradatul kauniya وتنفرض الإرادة الشرعية في إيمان الكافر الذي مات على كفر أنا أصاب إيمان الإرادة الشرعية أوجه إيمان الكافر إذا يموت أكل كافر كنت. أنا إرادة إيمان إرادة الشرعية أما بقولي هذا كما إيمان فرعون إرادة الشرعية أما إرادة كونية بقولي هذا الشيء دنيا مستنى wa tartafi'ul iradatani aka raka duka biyu fi ne fi kufrin mu'minin labi mata ala iman haka ne ina wata agaji ya mun bayani kafirin da ya mutu akan kafir kafirin da ya mutu abinan mu'minin da ya mutu akan imani ba akan kafirci ba kaga al-irada abin nan kufuruhu irada ce ba irada ba ce kauniya ba kuma irada ba bace shar'iyya lai wannan misalin da sunaye to na janye sunaye mai don fahimci da na janye sunaye sai ga an kowa rikicewa amma yanzu za a iya kuma kowanne guri a mai da sunan ko to wataƙila kin ya ce to idan ubangiji ya san baya san abin da yake shari me yasa ya yi shi a yi alkhairin mana tsantsa me yasa za a yi sharri wannan iya wannan tambayar me yasa za a halitta iblis tun farko ai dai shi ne ƙololuwar shari duk lalacewar addinai da ayyuka da aƙidu da miyagun halaye da lalacewar ɗaiɗaiku da lalacewar al'ummomi da lalacewar shugabanni da lalacewar mabiya da lalacewar malamai da lalacewar ɗalibai babu abin da ya haddasa su fanci sheda. sai ka ubangiji baya san sheda. ya karahuhu wa yuzghibuhu bal la'anahu ubangiji ya la'anci shi ya tsire masa ya kore shi daga rahama amma ne yasa yashi Ko malamai suka ce kamar yadda za ka gani a cikin madarij saliki ko kuma littafin a shifa'ul ali na ibn qayyim malamai suka ce babu abinda da ubangiji yake ba kira. أفعال الله سبحانه وتعالى كلها مقتضية للحكم والفوائد باب ولا أي كده أبيجي يي ككليش بتبع الدماء daga cikin hikimar halittar shaitan إظهار كمال قدرة الله على خلق المتضادات والمتقابلات أبين لك كمال قدرة أبيجي أكن شيء واضح يا أبو يكيشيسا yadda ya halarci zatin jibril alaihi salam wanda babu wani abu na saban Allah ka tare da shi ko kaɗan min ashratu zawati inda Allah yadda ya halicce shi ya sanya shi cikin wannan kamala yadda ya halicci zatin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi ne ashraful makhluqati ala al-islam yadda ubangiji ya bashi karama ya bashi daukaka ya bashi matsayi ya sanya shi mai tsarki ta kowace layiya. to dan ubangiji ya nuna maka kuma zai iya halittar kishiyar wannan dan ka ɗauka ƙudurar ta kawai ta ta'allaka da halittar azzawatul khayyira ba zai iya halittar zawatul shirira ba sai kuma ya halitta shaidan ya halicci iblis da zai iya wannan kuma zai iya wannan kamar yadda ya halicci haske kuma ya halicci duhu ya halicci daɗi ya halicci ka wahala ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci namiji ya halicci mace ya halicci zafi ya halicci sanyi ya halicci ciwo ya halicci maganin wasu ke nuna maka cewa yana iya halittar abubuwa masu kishi da juna abubuwan da ba za su haɗu ba ya halicci wuta ya halicci ruwa ubangiji ya yi wannan ya halicci sama ya halicci kasa kuma dukkan waɗannan halittu ai gaba ɗaya dunkulalliyar aya ce da take nuna maka ubangiji yana da kamalar guda inda ya yi wannan bai wannan ba sai a dinga zaton ai to ko ba zai iya yin shi bari amma da ya yi shi sai ka gane a ah, ubangiji yana da kamalar guda ya yi wannan ya yi wannan ya yi babba ya karami dole yana daga cikin hikima kamar yadda yana daga cikin hikima ta ubangiji ya yi wannan domin ya fito izharu a tari asma'i yana daga cikin sunayen ubangiji akwai asma'ul kahariya a ce ubangiji ne shadidul iqabi ne to ya za ka san shadidul iqabi sai an yi wanda za a yi wa hukumar ta za ka ƙara gane a ah, aiko shabilu ne ko kamar yadda halittar shaitan za ta ƙara fito da wasu sunaye na ubangiji waɗanda suke ɗauke da rahamarsa da gafararsa da tausayinsa da afuwarsa domin idan da babu shaitan babu iblis ba za a saba wa ubangiji balle a fahimci mai rahama ne balle a fahimci mai afuwa ne balle a ne kafara ne amma idan akwai shaitan ya yi wasu wasi ga mutum mutum ya zo ya tuba tsada ta nan sai a ga ubangiji ya gafarta masa ashe al-gafiru ne al-afu ne ar rahim ne sannan wata hikimar har ila yau al-ubudiyyatu lillah tanawwu al-ubudiyyatu lillah dan a samu ibada ga ubangiji kala kala kamar kamar jihadul kufar idan da babu iblis za a samu kafiri inda babu kafiri kowa za ka yi wa jihadi jihadi kaga wannan ibadar ba za a same ta ba haka nan mukhalafatu a'da illah musaba wa makiya Allah inda babu iblis ba za a samu makiya Allah din ba samun sa yasa aka samun sa yasa aka samu makiya Allah kai kuma kake bautawa Allah ta hanyar ka saba musu anan wata hikima ba ta fito ba ta fito haka nan tuba zuwa ga Allah tuba da ubangiji yake so inna ma yuhibbu tawwabina wannan tuba da inda babu zunubi ai ba za a samu wannan da tuba ba zunubi kuma ba dan shedan da wani ne zunubi duk abin da kai wasu wasi ne na shedan kaga anan ba an samu wata bauta zuwa ga ubangiji wata kalan bauta wacce kuma suke mai fifiko ita ce tuba kaga a shi akwai hikima wajen halittar shi kansa iblis ne saboda haka ubangiji yana halittar abubuwa ya so abubuwan nan za zafi ha ko kuma ya halicci abubuwa ya ki abubuwan amma kuma ya so ma tufiru ilaihi min nataij sakamakon da abubuwan za su haifar ubangiji ba ya son ma'asiya ubangiji ba ya son sabansa ka saba masa ubangiji ba ya son wannan amma a dalilin sabo kuma za ka tuba ubangiji kuma yana son tuba kaga bai so saban ba amma ya so abin da saban ya haifar ko ba haka ba shi ne ne shi ne tuba kamar yadda za ka yi rashin lafiya a kawo maka magani mai tsananin ɗaci mai hamami mai wayi amma kuma ka san cewa warakar ka tana cikin shan maganin sai ka sha saboda maganin saboda ɗacinsa saboda warinsa da hamaminsa da ƙarninsa a saboda fitarsa saurata shi a karan kansa abu ne da baka amma kuma abin da zai haifar can gaba shi zai sa ka so ka yi abin ka karɓi abu kamar yadda mutum zai tashi yayi wata tafiya mai wahalar gaske saboda ya san inda ya je inda yake son zuwa zai yi hudu hudu da wanda yake ba haka wannan wahalar tafiya din ba ita ce bukatarsa ba a'a natijar da za ta zo da ƙarshe ita ce bukatarsa ko to haka nan idan wannan tana yana faruwa ga bawa wanda iliminsa yake na kakashi ajibi domin wani abin abinsa zato ne kake ginawa lokacin da kake shan magani mai tsaci mai hamadi ai ba ba ka da yakinan maganin nan zai wahala to ina ga ubangiji da ya san awatul umur an fahimta to a hakan za ta sa ubangiji ya halicci abubuwa waɗanda a karan kansu abubuwa ne abin ki wajenta. amma kuma da ƙarshe wani abu zai faru a dalilin su wanda ubangiji ke shi ya sa malamai suka ce a cikin ayyukan Allah kaka babu wani abu da ubangiji yake halitta wanda sharri ne an kasa babu shi wani yake me yasa ubangiji ya haɗa mu da miyagun shugabanni ba wutar lantarki ba ruwa ga sauro ga yunwa ga cututtuka me ya jawo haka akwai hikima ai ko ubangiji ya a najeriya ya sa ka zama mai haƙuri da ya dangana ubangiji ya baka ladan haƙuri babu hikima wataƙila ayyukan ka ba za su kai ka aljanna ba amma wannan haƙurin da danganar ubangiji ya ta a najeriya ba ka zama ɓarawo ba wannan ya sa ubangiji ya ce kai wannan ya yi abin a zo a gani kaga akwai hikima a wajen a yi maka shugabanni a zalimai din saboda haka ubangiji lam lam lam lam ya kulo sharrin bahda ubangiji ga ya halitta sharri ɗan tsara sharri yakan iya zama sharri min wace amma kuma ya zama alkhairi min wace na ta wata fuska ya zama sharri da in ka kalle shi gaskiya sharri ne ka duba ka ga dukkan wani abu na ci gaban dan adam kai ka rasa shi dukkan wani abu ɗan adam na yin gaba sai kana ka ƙara yin baya kuma bayan da kake yi bayan rabi ne ana ganin ka za su ɗaga fada ko babu zai sani ka kaga babu shakka ko ka kalli abin ta wannan sai da ai ai sharri amma kuma ta wata lahiyar kuma ka kalle sai ga akwai alheri wannan haƙurin da za ka yi da duniyar da za ka yi da ubangiji kuma zai baka lada na haƙuri to nan kuma sai daga cewa ai akwai abin bace na cewa akwai hisabi wanda zai zalunce ka ranar gobe kiyama za a yi rijistar hasanatuhu a yi ta baka in ba a yi da hasanat a dinga kwasar wasu sayyatin ka ana jirga maka to a na loji yake rage maka kaga wannan ba ta wannan fuska sai daga a. Ah, akwai kana da wata ajiya da na gobe kiyama za ta za ta mutu. dadin rayuwar mumini kenan rayuwar mumini babu asara ko menene akwai alkhairi ajaban li amri mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair in asabathu sarra shakara fa kana khayran lahu wa in asabathu dharra صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن بعد يسأل إلهم وأنه كموني idan abin farin ya same shi gode wa Allah ubangiji ya kara masa kaga wannan alkhairi ne gari idan abin bakin ciki ya same shi ya hakuri ya jure ya ya dangana wannan ma ya babu mai samun wannan sai muni domin wanda ba muni ba zai ji tsara wani ya kasa wani shi ma ya koma cikin tun da dai abin haka ne ni ma bara kawai ni ma kawai tun da dai abin haka ne a ce ana shiga ana sata kai ba kai ka ki shiga kai kai ba kawai ka kwashi rabanka to kaga wannan bai hakuri ba mai juriya ba to babu bai samu irin wannan sai mumini ba ka suke cewa babu abin da ubangiji yake halatta halittarsa ta kowace fuska ya zama sharri al'a سوي أدب الخير سوى تناهير كان يتوب باعتبارات ينزل ثمن لزيدي لزيدي ساتا أتبكت لساتا أكاموش أيحكي متى يا حننسا تجاوه من دنبولي وانا الخير دي جريسي الخير ليه جريسي تقول بنجري أما كما جننسي وادا هنا ده حننسا لا فيها لا فيها إلا قوة يضيع دوا من دنبولي أكا كما تجي da wata fuskar abin ba daɗi da wata fuskar kuma sai a zama idan an kankare maka laifin haka ubangiji yake sha'aninsa idan muka fahimci irada ta ubangiji ta kasu kira biyu to ba za mu danya gwama masu ba mu rika yin abin da muka ga dama mu ce haka Allah ya ce idan muka yi haka sai mu zama kamar قريشاوا قطب الكافرين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء Ba Allah ya so ba za mu yi shirka ba iyaye ba za su yi shirka ma'ana tun da ka zama na shirka to mashi'ar ubangiji haka ta gudana mu yi shirka kenan yana kan shirka shi ya sa muke yi da baya so mu da iyaye ba za mu ubangiji sai ya karyata su bai karyata su ba wajen kasancewar abin da ya wakana bi mashi'atihi ne a'a kasancewar sun gane kansu sun jingina wa abin kuma sun ce Allah yana son abu. kamar da Allah ce wani za fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amara biha قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون شيخ أبو كذلك كذب الذين من قبلهم haka nan waɗanda suka gabace su suka yi karya suka yi ba daidai ba kuma suka haka ya umarce su suyi. wannan ƙarya suke wa ubangiji ubangiji bai umarce su da alfasha ba duk da cewa abin da yawa kana daga shi alƙai ke wa kana ke kazalika kazzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanb wa in antum illa tahrusun qul falillahi al-hujjatu al-baligha falau sha'a lahadakum ajma'in saboda haka wanda duk ya kake da kaddara ya saba wa Allah to ya kama ta farkin waɗannan law sha Allahu ma ashraku ya kama ta tafarkin shaytan rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la udhiyannahum ajma'in kaga sai ya jingila ubangiji waya. duk da cewa na'am bai bace ba sai da mashi'ar ubangiji kan gudana a kansa amma kuma ai ubangiji ya ubarke shi ki yayi kamar da Allah ke fafasa ka an amri rabbi ubangiji ya jingina masa yin fasikanci shi ne fasikanci illa iblis aba wa takbara ubangiji ya jingina masa ibadin ya jingina masa girman kan shi ya shi girman kai saboda idan mashiyar ubangiji ta gudana akan aikin sa to ba daidai ba ne ya hujja ya manta da cewa akwai zaɓin sa idan ya yi hujja da mashi'ar ubangiji domin ya kawar da kawar wa kansa ukuba domin duk wanda zai yi hujja da kaddara yana so ya kawar wa kansa ukuba ne sai ai ubangiji ne ya kaddara haka kenan ba zai min komai ba tunda shi ya hukunta mu zama haka wannan kamar da ne ka ci hauka ne mai hankali ba zai ji wannan ba ka dinga ihtijaji da iradatul qadima irada ta ubangiji wacce kai baka yi ittilai akan ta ba baka ganta ba baka hango ta ba baka karanta ta ba ba wanda ya karanto lauhin masu ya ga abin da aka rubuta ba bare ce haka aka yarje mu don haka nake haka ba wanda ya wannan saboda haka a cikin ƙarya suke faɗa shi yasa Allah ya ƙaryata su kaza ne ka tabbata da bin min kabri don shi ya ƙaryata su kamar yadda ya ƙaryata waɗanda suka gabace su masu hujja da kakkara kamar mutumin da zai sha dabi wanda yake tsantsan ga hanji sai ya ce ai kaddara in na sha ma kaddara ce ba lalle mutu ba ai ubangiji a in ka sha ubangiji ya sanya sababin shan nan ta sanya halaka a cikin shan wannan in da za ka gaba da halaka kamar wanda za a dake shi dole zai ji zafi akwai wani abu sunan shi zafi yana biyo bayan dukan to haka nan hukuma take biyo bayan laifin idan an ainihin idan ka yi hujja da kaddara a wajen zunubinka to ka rungumi kaddarar azabar da za ta ta ka kamar yadda lokacin an taɓa kawo sai ta umar wani barawo ya yi sata ya sake da sabi za a yake masa don ce ya amiran mu'minin wannan ƙadurun lahi alayya kaddara ce ta ubangiji yake mu ba za mu yanke maka hannu da kaddara a kai kai wuri kaddarorin biyu ne suka haɗu to wannan shine karatun da ibn taymiya yake mana annan na so in sharhi dan a fahimce shi lokacin da muke karantawa muna fassarawa kai da kanka ka san nan irada ce kauniya shar'iyya ka san nan kaba ne kauni ko kadai ko shari malam yace misalu zalika annahu qala fil amri dini umarni ta fuskar addini Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan ubangiji yana umarni da yin adalci yana umarni da kautatawa wa ita'i zin qurba yana umarni da bayarwa da taimakawa makusanta wa yanha an fahsha'i wal munkar yana hani ga barin alfasha da munkari wal baghi da zalunci ya in kullu kun tadhakkarun ubangiji yana muku wa'azi da irin waɗannan kalmomi wa la'allakum qa'idun tilkini anan inna allaha ya'murukum bil 'adli al-amru anan shar'i ne ko kuma kauli shar'i ne domin adalci da insani da ita ilul qurba duk abubuwa ne da ubangiji yake an gane yawa wa qala ta'ala inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ubangiji yana umartar ku ku bayar da amana ko ku bayar da amana zuwa ga mazuwan zuwa ga ma'abotanta a nan umarni wanda ne shar'i ne ko shar'i ne shar'i dini da abu ɗaya وله ذلك الى الله وقال في الكون إن الله إن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أمرنا أن كن فيكون كونه قوكم شرعيني كونه هكذا وكذلك قالوا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففتقوا فيها فحط عليها القول فدمرناها ما إذا مكة سوم هلكت وسأل قرية سوم أبرشت من ين ما سوى ذات الشكلتا ففسقوا فيها تيسي فاسقنتي الشكلتا فحط عليها القول السيء ما جنى المسلسل كسر عذابك تتسع كم ولا قرية فدمرنا ما تدمر سوم هلكت بروشي كروشها كذا بعدها ولو أمرنا ولا إلو أمر نسي kauniyin sun da ke fafasa fiha akwai waɗanda suke ɗaukar shi a al'amuru a nan amurin ne dinin shar'i ta ta zai zama dini amurin dinin shar'i shi ne sai su kaddara amarna mutura fiha bi ta'at kaga ya zama ne ya zama amur dini shi yasa ibnu tayyiba ce ala ahad al-aqwali fi hadhihi al-aya dan ya nuna maka akwai tafsirin da yake nunawa al'amru anan amrun nabi wa qala irada iradati diniya wajen irada kuma diniya ubangiji sai ce yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al ubangiji yana nufin sauki da ku baya nufin alali da ku al'irada a nan shar'iyya ce ko kauliya shar'iyya ce domin sauki wajen hukunce hukunce da ubangiji yake dora muku akwai sauki a ciki akwai sauki a karan kansu kuma idan wani abu ya zo ya ƙara sa abin ya yi maka tsanani sai ubangiji ya ƙara rage maka ko ma gaba ɗaya ya ce maka ko ubangiji yana yin wannan ko to kaga wannan irada ce shar'iyya yuridu Allah li yubayyana lakum ubangiji yana nufin yayi muku bayani dalla dalla ku fahimci addini ku gane inda gaskiya take ku gane inda bata take ku kauce mata wa ya hadiya kun sunan allazina min qablikum ya shiryar da ku tafarkin waɗanda suka gabace ku annabawa da salihai da siddiqai waɗanda suka rayu akan shiriya suka mutu akan shiriya ko ma ya nuna muku wannan shiriya domin ku bika domin ita ce tafarkin waɗanda Allah ya wa ni'ima ba waɗanda ya hoshi ba a nan wace irin irada ce إرادة شرعية يريد الله دي يبين لكم إرادة شرعية دون بيان الدين وان ده كبات كبير كيأيتي لشيء إرادة شرعية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليغذركم وليتم نعمته عليكم وبالجي ما يصير سيجاوك ولقلتي أبدا أغني دي كليبي غريكو شيني الفلسكيكو فلن يتكلم لتغريكو إرادة شرعية فمن يريد الله وقال في الإرادة الكونية ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد da ubangiji ya so da ba su yaƙi مؤمنين ba an samu don haka fada ya rikice tsakanin muminai da kafirai da ubangiji ya ga dama duk zai iya sanya su zama muminai kaga zama za su yaƙi junansu ba da ubangiji ya ga dama da ya wannan walakin sai dai ubangiji ya fa'alu ma yuridu na irada ce ne irada ce kauniya domin wannan faɗan nasu ai dalilin sa kasancewar wasu sun kafinta وقال تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام wanda ubangiji yake to shi yadda shi zai yalwata kirjinsa ya karbi musulunci wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka annama ya sa'adu fi sama wanda ubangiji yake so kuma yayi nufin ya fatar da shi zai sanya girjinsa mai tsananin kunci mai matsatsi sosai kai ka ce sama yake hawa ya kana hawa sama oxygen na raguwa saboda haka numfashinka na zama ɗaya ɗaya ɗaya haka to haka wanda yake ubangiji ya so shi da fata zai rika jin addini takurwa ne don haka ba zai zama mutum na kwarai ba ba zai zama mumini ba على إرادة وتويتي كونية وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم نسيها ترى ذات أنفالكم إن أبنجتي يا نسي إن أردت أن أنصح لكم إما ينفي يمك نسيها إن كان الله إن أبنجتي يا نسي إن كان الله يريد أن يغويكم إن أبنجتي يا نسي يريد أن يغويكم وجئين إرادتي كونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول أراد شيئا إرادة كونية الإذن الديني أبين لك إذني تفكر الديني وقال في الإذن الديني ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليجزي الفاسقين وقال تعالى في كونه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وكان في القضاء الديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر وقال تعالى في الكون وقضاهن سبع صلوات في يومين وقال تعالى في الحكم الديني وحلت لكم بهيمة الأمان إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقال تعالى ذلكم خير ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقال تعالى في الكون عن ابن يعقوب فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وقال تعالى ربي كن بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تشركون وقال تعالى في التحريم فيه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية وقال تعالى في التحريم الكوني فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيحون في الأرض وقال تعالى والذين فيه أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال في الإذن الديني إذني ستذكر الديني وبيجي لك ما طبعتم بالدين الدين وقينك وتدبيل وابا أو تركتموها قائمة على أصولها كوكو كبرت دين أكد أكن fa bi iznillahi to wannan ya faru da izinin Allah ne wani yukhzi al-fasiqi kuma domin ya tozarta ya kunya da fasikai ubangiji yana magana akan abin da ya faru a lokacin eh, jala'u bani nabil ghazwatu bani nabil lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya auka wa yahudawan bani nabil yayin da suka yi kokarin yadda za su cutar da shi ko ma su halaka shi su ya tuno a nan sallar sallar ya jira da sahabbai aka yi musu kawanya aka yi musu kofar rago daga bayan sahabbai suka auka garinsu unguwarsu suka rika yayyanke wasu dabinai da suka dasa wasu kuma suna barin su to a nan ne aka samu sabani wasu habbai suka ga ya za a tsinke da bile wasu suka ce a menene a an tsinke to shine ubangiji ya saukar da wannan aya ma ka fa'atul min lilatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah kaga al iznu anan izini ne dini shar'i ubangiji shi ya izinin sa haka saboda haka izini ne na shari'a amma inda Allah ke cewa ma bi darrin bihi min ahadin illa bi matsafa ba za su cutar da kowa da tsafinsu ba sai da izinin Allah wanda irin izini ne nan izini ne kauli ba wai shar'i ba ne babu wani matsafi da ubangiji ya ba shi izini ya yi tsafi wa qala fil qada'i dini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah qada anan ubangiji ya hukunta ya yi umarni kaga al qada'u anan qada'u li shar'i dini domin ubangiji ya yi umarni kada ka bauta wa kowa sai shi sannan ka kyautata wa iyayenka kaga wannan abu ne mai kyau da ubangiji yake so kaga qada'un anan qada'u ne al-qada'u ad-dini al-shar'i inda kuma ubangiji yake fa qada kullu sab'a samawatin fi yawmayn ubangiji ya zartar da sammai din nan suka zama sammai bakwai a cikin kwanaki biyu qada'unna anan qada'u ne mai ne al-kauni al-kauni abinda abinda bai da bai da alaka da al'amuru da nahyi maka ce addini al shari'i yana da alaka da al'amru abinda aka sa aka kai ko aka halaka shi ne abinda ake nufi da al shari'i inda Allah yake cewa wa illa takum bahimatul anani illa ma yusla alaykum ghayra muhill as-sayd wa antum faru inna Allah yahkumu ma yurid an halatta muku dabbobin ni'ima ra kuma shanu kananan dabbobi illa ma yusla alaykum sai dai abinda ake karanta muku haramci su hore mata alaikum almaitatu wad dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri allahi bihi wal munqanitatu har zuwa karshen aya waɗannan duk da suna daga cikin dabbobin ni'ima amma saboda kasancewar ga yadda suka mutu ko kuma ga yadda aka same su ubangiji ya haramta muku su shine a ma'anar istisna'i ubangiji ya halatta muku dabbobin ni'ima in banda waɗanda ake karanta muku haramcin su kamar yadda ya zo a cikin suratul ma'ida a cikin wannan sura ghayra muhillis sayyidi ba kuna masu halatta farauta ba wa an hurum alhalin kuna sanye da ihrami na aikin hajji wanda ya shiga cikin ihramin aikin hajji yana daga cikin abubuwan da aka hana aka haramta masa yi har sai ya cire ihramin ka na hajji sai ya fita daga cikin aikin hajji shi ne yana daga cikin abin da aka hana shi ko farauta duk da cewa dabbobin ni'ima an halatta maka amma yayin da kake cikin haramar hajji kake cikin iramin hajji niyyar hajji to a wannan lokaci ba a halatta maka ka farauto ta dabban ni'ima ba sai ubangiji yace inna Allah ya kuma ba yuri lalle Allah yana hukunta abin da ya so abin da yayi nufi anan nan al'irada wacce iri ce al'irada ce wani mai kokari ya ce kauniya duk wannan mu hukuncen da ubangiji ya bayani dukkan kauniya kawai shafiya ce wani zai bi wani ba zai bi ba wa qala ta'ala zalikum hukmullahi yahkumu bainakum wannan hukuncin Allah ne da yake muku bayanin hukunce hukuncen shari'a da da hukunce hukunce da ubangiji yake muku bayanin sa wanda yazo cikin suratul mumtahana abinda ya shafi yadda ya kamata ku tarbi al ku yi musu ainihin jarrabawa sannan kuma wanda yake matarsa kafira ce kada ya zauna da ita su rabu sannan wacce take karkashin kafiri ita ma ba za ta zauna da shi ba ko rabu wannan hukuncin Allah ne da yake muku hukunci da shi wannan alhukumu anan wani ne alhukumu shar'i ko ko alkauni haka nan lokacin da dan <clears throat> annabi yaqub alaihi salam yace falan abraha al-arda ba zan bar wannan kasa ba na zo kenan hatta ya zana bi abi har sai babana ya mun izini aw kuma Allah bi ko ubangiji ya wani hukunci wa huwa kharul hakimi shine fiye yan masu sai hukunci aw kuma Allah wanda irin hukunci ne anan shar'i ne ko kauli kai kauli aw kuma Allah ni ko dai mutu ko in gano dan uwana ai shine abin da yake yi ko shine aw kuma Allah ne kaga wannan kauli ne وقال تعالى ربكم بالحق يا من كيف كل شيء لجسيا وربنا الرحمن المستعان على ما تفيدون وانا وليله كل شيء ربكم بالحق ها كوني ما شيء لا تعكر أولا التحريم أقوى التحريم الديني أقوى التحريم الكوني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير an haramta muku mushi an haramta muku jini da naman alade wani irin taharimu ne anan shar'i wasu dai har yanzu ba su gane ba kai wasu kai rike ki ta karatu su kiyar lahi wa ta'ala ta'ala hurribat alaikum ummahatukum wa banatukum har zuwa karshen ayar wani irin taharimu ne shar'i ne فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في العقل لو أجد الله يأمر كي بنو إسرائيل في شجاع بيت المقدس suka tsaya suna ta gwalan suna ta kawo wasu uzurrurruka su ba za su shiga ba akwai manya-manyan mutane a ciki akwai mutane a ciki masu cin jama'a su ba za su shiga ba kaza kaza kaza sai dai annabi Musa je shi da dan uwansa su je san su yaƙi in an gama an koro waɗannan manyan mutane su a zo a yi musu bayani su shiga ƙarfi a annabi musa da ya gaji ya ɗaga hannu ya roƙi ubangiji ya gaya wa ubangiji cewa ya ubangiji ba ni da kowa sai dan uwana haruna saboda ka kai hukunci tsakanina da waɗannan mutane waɗanda suke fasikai shine ubangiji ya ce masa fa innaha muharramatun alayhi arba'ina sanatan yasihuna fil ard wannan shiga wannan gari ya zama haramun a kansu shekara arba'in suka yi suna ta bilimbituwa a cikin sahara sun rasa inda za su kama sun rasa inda za su bi a cikin wannan cin annabi musa alaihi salam ya rasu a nan saharin ne shari'i ko dini saharin ne kauli haka da inda Allah kita wanda da fi abwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum waɗanda a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi ne. da wanda yake mai roƙo da wanda yake almaharumu wanda aka haramta wanda aka hana almaharumu a nan saharin da ne shari'i ko kauni ina ganin da kamar kana bayan ka ce da an jima suka ba da ni to kwana a nan wata kila kai da ya zafi ba kan Allah wanda kake sarki ya ba mu dacewa cikin abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya babu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim wannan yana cewa malam ya kamata mutum ya jingina abin da ya aikata na sharri ga shaidan kamar a ce sharri shaidan ne ko kuma shaidan ne ya saka ni ya shafe da wannan cutar eh ba zai fi dan mutum ya jingina wa shaitan wato ya ce wannan abun akwai sharrin shaitan a ciki akwai wasuwasin shaitan dan shi ke wasuwasi a aslan kamar da Allah ya ce min aljannati allazi waswisu fi sudurin nan min jinnati wannan ba ka shi ke sanya wasuwasi shi yasa annabi Yusha lokacin da suka manta wannan kifi yake cewa ma an salihu illa shaytan saboda ka dan ya jingina wa shedan ba wani abu bane amma kai wannan jingina wa ya dauka shi kuma babu wani abu a shedan ai yana so ya jawo shi ne su zama tare da shi ba haka yi kokari ya kukutar da kansa inda da zai fahimci sharrin shedan ne kaga wannan zai sa ya yi kokarin nan gaba kada ya kara yadda aka da amma wanda zai jingina wa Allah kaga wannan ba a tunanin cewa zai zai dawo ya gyara tunda ai Allah ne ya sa kuma ai Allah din nan shi ake bautawa kuma shi yazo a haka ne kaga babu ranar gyarawa amma wanda yake shedan kaga akwai yuwar ya gyara abin da yake wannan babu komai da mutum ya jingina wa shedan a kisar annabi Musa alaihi salam inda ya ki Isra'ili a inda ya ki, wannan kirki wanda suke faɗa da Isra'ili fa wa kazahu Musa fa qada alaihi qala hadha min amali shaytan haka babu wani abu da ta wannan kuma yace mai hukuncin masu akida cewa Allah bai bai mallaki waɗansu daga cikin sunaye da siffofi ba sai bayan ya halitta sababin faruwarsu misali bai zama mai gafara ba sai bayan da ya halicci sako da makamancinsu wannan mummunar magana ce ina jin mun taɓa magana kan sifofin ubangiji to sifofin ubangiji kadima ne azaliya sifofin ka daman can akwai su kuma ya siffanta da su kuma ba zai gushe ba yana siffanta da su babu maganar cewa akwai lokacin da ya siffanci da sifofin amma sifofin ko ba ta amfani ba wanda suke ta kamar misali ubangiji ya siffantu da siffofin azantawa da bayarwa amma bai su fara aiki ba sai ya halitta a wannan kuskure ne siffofin ubangiji siffofi ne azaliya kadima sannan kuma wannan siffofi tasirin su yana nan shi yasa ibn tabiya da ya matsa wajen bayanin wannan wannan gaba din har wasu suka jingira mata alqawlu bi tasalsul al-ahdath wanda kuma ba haka yake nufi ba haka magana ce mai dan zurfi wannan ce malam ya halatta mace mai haila ta ɗauki alkur'ani idan wato ba majal ne na karanta wato koyarwa ba haka majal ne na karatu to yana da kyau ta bari sai ta sami tsahara domin tsahara duk da ba babu nasu da yake nuna wajen cuta ba akwai suka da suke nuna cewa mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton ubangiji a cikin tsahara da kamala saboda yana da kyau mutumin da zai ambaci ubangiji musamman karatun qur'ani ya dauki mushaf a cikin kamala da tahara idan mahalli ne na karanta wato tana zuwa makaranta yau ta je amma ga cikin yanayin da take bukatuwar ta yi dauki ilimi ya sa ta dauka wannan babu komai amma haka nan a zaman gida tana so ta yi karatu so ko da ta yi hadda da kanta ko a karanta mata yana da kyau ta guji wannan wannan kuma ya ce Mene da halin wanda ke shan maganin wuka ko karfe ko sanda ko miciji ko kunama idan ya kasance itatuwa ne yake daidowa ya sha to malam ya halatta ya sha ko ya wanka da su duk abin da yake na itace ne ba a haɗa shi da wani surkulle ba babu komai in kana da san zai maka maganin wuka ɗin kashi saboda matsalar ba lallai bane in ka sha din kuma a tsora wukar ba su kama ba amma idan an hada shi da wani surkulle to wannan haramun mai kasa an da za a hada shi da wani wani rubutu da wasu kudamu kudamu a cikin a cikin rubutun wannan haramun ne mai halarta ba idan tsoron kawai ka ja ka ciro ganye ne kawai ka ci ba wani abu bala abokan gumi Allah ya ji kansa da rahmatsa har ya rasu yana ta shi bai da akwai maganin sauri, wanda bai ce da maganin sauri ya zo a kawo kashi ya gwada to ba zai yi wa aje ba za a ce ai malami ne da yadda zai wata addu'a kukan ta kama yana kuma ya ce wai akwai wani hadisi da ya ce duk mutumin da ya fita nema kuma matarsa ita ma ta fita an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da za su samu ba zai kara musu komai ba sai talauci in hadisin ya inganta to ne ne mene makomar aikin ofis da mata ke yi saboda haka sai ka share karshen don hadisin bai inganta ba ba ma hadisi bane wannan gundin kani babu shi a cikin hadisai ko da ma na bara gurbin ma babu shi wannan wani abu ne da yake faɗa wata kila hadisin tsofaffin ƙauye ne idan aka ce ba kauye ana nufin jahili wanda bai san addini ba za ta ga wannan bayani kan ka ɗauka wanda ya fito daga kauye ya ce a ah, to shi jahili da bai san addini ba ko a birni yake hmm? shi ne ba kauye wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin da bai hum ina jin mun taɓa magana a kansa doguwa kan cewa manzo Allah lokacin da ya dawo daga hajjatul wada ya tsaya a wani guri ya tara sahabbai da suka zo da kasashe daban-daban ya ce da su man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ya kama a hannun ali ya ce shine shugaba duk wanda bai da shi ba mun yi dogon magana akan wannan a ɗaya daga cikin darussa da muka yi a nan ba zai iya tuna ko darasi na nawa bane amma ga waɗanda suke bibiya sun san wannan don haka idan ya je ya binciki kasussukan da aka yi a nan sai yi dogon sharhi har kalmar maulahu na tsaya na fefe ta mai take nufi tana nufin shugabanci ne ko kuma wani abu take nufi daban duk da wannan bayani idan ana iya a tuna saboda haka ba bukatar da sake maimaitawa kasu suka suna nan amfanin dauka a kasa ɗin kenan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya ba mu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana da ya sati mai zuwa Allah ya kai mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi